الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ewu ta ji tabbata Allah wa salatu ya tsoye ci da aminci wa nuri tabbata a biyu Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. na shafo gutayen Muharram ko? No, shafo Rabiul Awwal 1438. da nigeria na adin daidai ga tsafo wuta 2016 da miladiya na ya ci gaba da karatun littafin addu'ar Bahiya, fil masail fiqhiyya ya lima Muhammad ibn Ali a shaukani rahimahullahu ta'ala mai katon zuguwaci zaki samun bai'i littafin ne gagan 18 e, wacce wani المعتبر فيه مجرد التراضي ولو بإشارة من قادر على النسك ولا يجوز بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام والكلب والصنور والدم, والدم وعصب الفحل وكل حرام وفضل الماء وما فيه ضرر كالسمك في الماء وحبل الحبلة والمنابذة والملامسة وما في الضرع عبد الآبك والمغانم حتى تسمى والثمر حتى حتى يصلح والصوف في الظهر والثمن في اللبن والمحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخاضرة والأربول والعصير إلى أن إلى من يتخذه خمرا والكارئ بالكارئ وما اشتراه قبل قبله والطعام حتى حتى يجرى فيه الطعام ولا ولا يصح الاستثناء في البيع إلا إذا كان معلوما ومنه استثناء دار المبيع ولا يجوز التفريق بين المحارم ولا أن يبيع حاضر لبال والتناجش والبيع على البيع وتلت الركبان والاحتكار والتفعير ويجب وقت الحوائج ويجب وقت الجوائح ولا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع wala bai ani fi bai atin waribu malam yadman wa bai umalai fa'in da bayi wa yajuzu bi sharti adam al-khida'i wal khiyaru fil majlis sabit malam yatafarraqa na kitabul ta litati yawace shi shi da kuku ga al-musa fi mujarradu tarabi ina aji kula da yinin ga yarda je zana kuna bai zana shi na yau a halallahu bai'a wa harramar riba in ya bai ci shi wace sai cula jalalli amma riba la jaramu amma a wale wa ga ke cewo to zana kuna to zana shi na a ga yardaji la ta kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratin an taradin minkum ko e ga ji dukiya bai gani da gamane ma inda gwangayi wace na zanduwa mine ba yardaji bedoji na ebe gwa ga ji wace sana kuna wani daji gani ne akun sana shi na wani daji gani ne a shi walau ishara kin ga to yarda jin wuce kam gai da ishara yau min kadirin da ba zai da iko alam yutu ma ga wani wale ga ta munya al-ijab wal qabul yastatu hmm. urfu ta munya al-ijab wal qabul especially ba biyan wacho istatu wace istatu urfu bani waga da supermarket àti lẹ́yìn ìṣẹ́ supermarket kó wọ́n lè supermarket yẹn ní kúndùn òní láti kí o ìlà kábàbù wọ́n bẹ́ yẹn tí dẹ̀gàn bá gọ́wọ́ tí dáadọ̀ bí bá kàṣíyà tó ní wọ́n gẹ̀gẹ̀ tí yẹn bí mú sí yàn náà láàmú ẹgbẹ́ kí wọ́n mẹ́rin dájú pé price wuce ti ń ó lè kà sí agbáàgò ọ̀tá rìsíìtì dáàwé àgá mi kò kọ́ ọ̀tá rìsíìtì àní ń gbé lọ́lábẹ́ kọ́wọ́ yìí. ń ó lè ele táàmù ti yi wuce don ga jikiyo nga wa wa wa wa ko ji gane ko it's okay wọ́tún bank wọ́tún restaurant àti labio amanu alabe ne list yin ji ti filin shakafa dari bakwai ezo dari fudu kanzan kanzan plantain dubu daya na kan dari biya yi kan dari bakwai ta ta uka fi bobe ndoro a wato ga sake alabiyo oge kanzan kan zan bi ma'ana wey da yi price na wo da ne kaku na ga alabi ne wace aji na price wuce ga ta biya wai wani gaga biya oge oge lacewa mai muna rija bolu bulu procedure wuce ga dunu dinu hm? wo bẹ ga àdúgbò du ko ti ti ti ga ga wo pa kwa no gọwọ́ sí pàá ní òkwan náà gọ́dẹ̀ rí júdà sí da gáwọ́kọ́ àmì dẹ̀ rí júdà ṣerú gọ́tọ̀ láwọ́bẹ̀ wọ́n sí ẹ̀dà dìó gáṣì dẹ̀ rí júdà shirin mutu mai daji nga di kyo nga kun ya waki e bugo nga palu la o bugo wala di kyo ala go e bugo za nuru e daji ani wace ma di kyo wani tabbatar wani walau bi sharatin min qadirin ala nusuko wala yajuzu bai'ul khamri wujan lali ne za sai kun jana wal maitati wuja lali ne za di kino a ku ina tuna wal khinziri wuja lali ne za ku usuna wal asnani majalali ne za ku kutina wal kalbi majalali ne za ku shigina wasan nuru majalali ne za ku dangina wadam majalali ne za jikina e za ku e jana wa asbil fahli gangani be e baye bayana ya e ji fiyo bari e je ku yara mu ɗagwaki a nufi sa a sallam ga la'anar lawal kamar la'an sa kulu ta mafi a cikin ege wa shari ba to zai kuna wa bayi ya wa shari ba to zai tuna wa bayi ya to zai kuna wa mushtari ya to zai shuna wa hamila to zai luna wa mamuli ne to zana lula bunan ya ko? ege kun yara mu almaitatu wa kun dabba na suna wuce ya kima wuce yara mu ya bago ne matsala kun almaitatu wa dam wa lamil khinzir dabba na suna ko tolamul khinziri eh, teja tolamul khinziri wikiyo ya ramu to ne kai butu ya ramu so na mu ya ramu wa juna to kukuna wa ce kuna wikiyo ya ramu wale ne je ya ramu fifuna to kukun ya ramu ati la to butu aramu jiju ya gogo kukun to ga ja ramu amma na ga almai tafi da ne baban da yi ai eh, wani hannun ga ihillat lana almaita eh, is now da bi ba ga da bago ikan kai kan ga su yi wani kiyo okun yowo wo. wala tsunami gan da to kuci kuku yara mu hadis da bai e ce wa jiki an e ce wa ga ku no wa ga ku san nuru ma ga ku dangi ma hadis ku sai musu ne ku dangi amma imam na ga man ba ci gaga ya ci ga makaru والدم وعصب الفحل باكي جنس بعصب الفحل باني wajenangi wa tsaba wuda tsaba wanda ba sun ko niya ko laji ganewa wacce gan waga bi bani nan ji busuru na midiya nan milan kun yawo ga shi wa ga busuru lare midan laye babu ya busurun nan kuyawe imana wadda ka lawa biya ni Nala, la wala busurun nan da gutaciye yi waye wannan jo nfutuwa eba ya magiyawe ewe nfutuwa wuce ya mai jikiyo ga mai ugwo so e babu e ya nfutuwa wuti ya kuwa. nan gidiyo da nan wuni na yan wuni. àmọ́ àǹfààní náà láàrọ̀ gbàtà. náà láàrọ̀ gbàtà ti nan da zai wuyu ne wa shi hmm. ma wula nan yi ya firi wufu mu biye ba ne na lillahi rasuli amma tutu na ga kiyo nga tutu na <laughs> aje da wani sa wa kulli haramin galibin ya haramu ta ajiye da wa kun haramu na wa fadlil ma'i da na tumin ya nuwane nga bala anibi sa sallam na ha an bai ilma anibi sa sallam kane za ku kina eh eh anibi kane za ku kun nuwane ya lokaci magana ha an bai fadlil ma anibi kane za ku ene tumi ni yenu wani nuwa ya je gwagin nga wasalo latiwe ni wani kele ya uvuji yewo uvuji yewo ulo tako na ngaje bukata ni ga ga a wuce wa kuma an ba abun na ga maza bai zahiriya nga kaga waje nuwa wa shi wani ga ajin Allah da yabuna ga ga kuma mu to ji gani ako fuka a na ga a haba mana adị waje a je shi

wọ́n leda ṣe léèdà wọ́n láwọ̀ lọ́wọ́ ti ṣe íńjìnì wọ́n láwọ̀ lọ́wọ́ ti ṣe kí o wọ́n tí o gbàtà rí ṣe lókun àwọn náà wọ́n láwọ̀ lọ́wọ́ ti lókun yán àti íńjìnì òjòwò ti ẹbí pákéjì rẹ níbi wọ́n láwọ̀ lọ́wọ́ ti látọ̀nu nke A hein. Atome ke da shi shimo. Wa ma fi zarar gangani be yana e gunga dane. Wo na boshi. Boshi da mo. Eh, boshi ga nge wururi. E wace ne o ti ga dane a a ka san maki fi ga wani shi kiyo. Wani shi ka mai kai gunu wani bonga ladu bu ko be ka fi fondin nan ga kun awe. A yi kini be zo. kayan mila dubu kun da wani ya kawo ce kuta shi ɓawar mai shi na nan. wa hablil hablati bayan wayan dabba ne na an bai hablil habla ne bisa a sallam ka ne za kuma yin wani ya dabba ne bayan wani nga yi wunda nan wani bayan wayan ga jola dubu biyu biyu nga ba gidan nga ce nga ni ce ne wani nga wa a'a kini bedo nugulu mo yoge na to ya wai ane wuce dan ka ta ga da ga ga ganin wal munabazati ani za a sallama make kan na ha an bai il munabaza ani za a sallama kan bai wuyan al munabazati ke bai wuyan al munabazati da je lakaya muna ya ji ke mula ya ci ngami ga gawo yan waliya ga gawo ce kanwa maga gawo testiwa múlé tì náà mo láwọ bí. yes ete sa ameji uza chile a wadda ga ci lobe olon fi olon maci na almuna ba zai ce ajiyar da bai rubuta tana walmula amma ke je da be bai uya almula masa ya bai urki ke bai uya almula masa e da na gbali ke je na a ga to gaji wale yo pe àwọn de dikiyo wode lagwa a ma ga dikimo ga tiule mu ko la ji ga ba ko a ga hace wanda ce amma wace wuce ne ce na kasuwan dare we chugu ko ji ga ko waga a lo shago wuce a ga fitila ji kiyo a ga fitila nuwa ta yawa so ga ta to malan ka ka ji amma ga lafitila mu mare wadda ya gwatu ya mato mu je fili kawo kuri a dauka ha ciki ne bezo zo wani ne wururu jike wururu da na na so wa ma fi dor'i yangani da yana guniyan ebenin wani ga ni akunu anu awai ko jiya na ko ko ga akunu anu uka fi punto bai uka fi bano uka fi bambo kashi kuka fi gongojo ni ke ya na so me na dana nga ala be ezo zo na na na so ebe e be ni ya nan ko no wa ma Allah be be zo mo go la be kaga me aga kan ti o ah it's possible that no lawu yo ju nkan ju na no ga wal abdul adiki nan da wuji na abici ne ya abdul adiki uji na abici nan gami da ujin da cewa kurawa ga suna ga katako gogo e nga ogaji babu oji oji da ngawa ngawa wa abici daga ma ko gunde ma ko gubani amma ogaji bo wallahi be bezo kando wa be jin me alu a awe a a ko to le wa yan a a a no to jide dia wal maghanimi hatta tuksama hmm. amma ke je ne da dikiyo ẹ̀dà kún gani mana sagu jiki agugan gan baba gaji damuwa ma min dai rabon gwati gani mai rakuna ya kuji da hannun ya bako gaji wallawa bai unga da alugwa mi dai mi a lugu alawa gan bai zo agu gan alugwa wace kun oga da miyar e wa e kun wasufi fi zahari eyin na idan zume na inje wani ekunwa waga akun da wuji kiyo eh eh ko epa na ata na ugbo na ko kiyo ko me yin oto na ugbo na epa eyin ti na wa sise oga wewa gan waga ga waya kun nan yi ginin wuje fasa tiyana umaje yi so ngo po cho ngo ya ku yi na ma wula wulu bi a ngo le gara ga lo gan nan wa samani fil laban gani wato wankashi shi ne fi nwa ni mbone ti wa jini fi ngo be wankashi shi mi ne no na ga kan ga be jikiyo na be wo ala wa ala ku wankashi wuti

almake kan bai uyan almuhaqalatu ki bai uyi rikice bai uyan almuhaqalatu ko kiya ganin da almuzabanati nake be ci boru gone mace kiya ganin da almu'awo mutiya bai uyi rikice je wuce bai ni bo bai uyan ni de yau so ni de ni de ti gáàdì mu àmọ́ pè wá bò gbé sọmọ gbé fìdí o wọ́n mọdé kí o wọ́n mọdé dòmbí nínú ẹ̀jì wọ́n fi jìkájọ kó fi tàràdíjọ yìí kí n bọ́ nẹ́mi tìrẹ́tò lọ́wọ́ gbọ́ wọ́n lánà kún àní. wọ́n náà kuma wani sofi na sofi tarabijo nan wa na ya fito nan kaga wuyi istisna na a araya na nabi jinaba wuyi kiyo hukan ebona disibu beluwo is possible ebona pe fito ne gala ote do ku fi ara du feji gbanu ngaji kimo ngado kuma won ja kele ebona ifufuru no gala ote le wani wani o ngada shi kin gbanu gulu dikiyo gulu jiri no chunga ja ti agamo kai mo ti mala ne o oh, goda je o oh, kan gani amma ga wale haliyan ungai babu yake haliyan haraya bo na sukun ya zabe da bukata wa eh ga haraya da bi guru da bugu ale ga transaction irin na ne be jin zumi biyu amma ka wucin suku sukun alaikum salam ka to wuce wa go wusuki butunga wal mukhadarati gangan ga alayin laji zuru zuru wato ɗanyin ga alaje ne mu pasiva ya ce a gama jiki nan na jẹ náà ní àtàlà kún àwẹ̀ àà ngba ni mò ń gòrò mò na gòrò ni a ní àtúnṣó ní ń gòrò lẹ́nu ìgbù àti àmọ́ gbá a ní ń nà na sukùn wọn àfiú náà ó fiú dẹ̀gẹ́ lóṣù wọ́n ẹ̀gbọ́nwé eh, ti fejú fejú fejú fejú fejú fejú fejú ó di ẹnà kó ti dùn swati wọ́n bí ó gan ń tú wo àmọ́ kúkọ́ àtúntí àdìfàrú ẹ̀ wọ́n lá kótó sọ àkọ́ òfin ẹ̀gbẹ́ wà mú wọn àjà oúnjẹ kan àbẹ tó ti gbà kó tán tó kà ní ojú kún bẹ́ẹ̀ ti lọ sókún ẹ̀gbọ́n òun ti náà tún kún mú gòrò àwọn tí ti rẹ̀ kola gamanu zore gole bunu ya to bada bunu bunu da gubare e gonji no tiya manyi na yala wace biya tore wal arbun dan da bai urbuni bai uri ne bai na yi ya cewo afula na kuya mi mi ganga ajiki mi ganga shi ko ji gane ko na mi ganga shi ganci na tukun ẹ̀yìn làṣà ní ti àwọn làájú sí o ẹ̀yàgúnmí ẹni nígbà àjìgún ẹni dẹ́gbónú mọ̀núwó ìsàkúbàṣí gbá nínú wọ́n ti gáyà kó ìwọ́tò na wọ́n mọ̀núwó gẹ́ǹtì náà sókún miskiya kaya ko fula ko mai labi aji kiyo abi adan in between bu mun ce gato e eh, waje gida ne kiyo wace ga misali ba ne waje gida ne no e waje gida ne na waya shi fula ne dai amma to sun fula yayi ngu yau waga be wala be ta gumi obe dikiyo obe go fula e wa transaction irin na. ẹgbẹ́ tí bo trọ́ọ̀sì dẹ̀ wà. wọ́n part yẹ payment ngú tí è jun àmọ́ wọn àgọ̀ngàn ga àyà gómìnà wọn àgọ̀ngàn lókàtí kan hàn ń ga wọn àyà ń dá àgọ́tò fúnni wọn gábí àgómìnà ọ̀lọ́gbọ̀n àgá ẹ̀jẹ̀ ní à. wọ́n di lánàá kú ń ga ìbẹ́ ìwé àtọ́lẹ́fọ̀ ìbẹ́yì bata da kiyo da wace yufi zuke ba gani ebu fulo alwa wal asir ila man yatakhidahu ila man yatakhidahu khamran gangani da kuku ya asiri ya zane ga ga daushe ya ginin asiri jus zane ga ala jus da shi ya ko da alkan mai ku ko da iye ku ko da mai ku ko da ndo ji ku amma za eh? ko elezo je ko so ya wuce bane o de kuyo amma za ne wa be shi be na zugun za wuce ya je un la jo nga mu be yin shi yo ga kuyo mu ka to ga kuyo wo to di tawo no ale lismi wani uduwa wal kali'i bil kali'i da ya zuci kun ba tabi ba wajen bata ni ma na wajen bata gadi na zugo miki da wa mudu mu to malamin mudu ngana wato bata na labarangi mi na ya dikiyo na kuyawe ebe go lawo bi waga lawo be ba ni sukun wa fe da dikiyo afira su wa fe da su to ne on sakenti <laughs> wani aji ganewa ne ga bai ulkali kali, bai uya daini bi daini e ku ba tabi ba ta za ni ga jiwa ba ta da jiki na gobi hmm? amma ba ni nan ila e, jiwa ba ta wadda gobe za wuce ya ba ta wuce da za wuce jiwa da su waga waya kunya za ni wuce gobe za wuce jiwa za wuce lawu bai wuce furu tun ba ta wuzaganci wale on satin ti dawo ya kala wa belo wa be gami yo ba ta bi ce mu be ne no tum da ga bi gumi wani na dole e wo mo ji e wona mo ya ne ngo ga Wa mashtara wa mashtarahu qabla qabdihi dai ne daga shi kanun gune tabuna ne daga la tabi ma laisa indaka za ji timo ga kuye ne ene wadi anu wa ta'am bayan gici hata ya jiri fihi a sa'ani don da to yin gici sagu jike sagu ma na shi kparu guwo wato kparu guwo wa shi ngaba wa yawayo na shi ka buhu gutu wato da ga bufu yi shi na size ya bufu mai kanzan ewo kanzan mai ya bufu doro shikenan abo ne shi ya buburuku nole egun be gara ribe jike mbe gare ta ume ku ku ba mu ya shi guni a shi gwan kamar kibo adawa mu da tuwa wala yasiku wala yasiku ko al-istisna'u fil bay'i ne yi wa kawace wuta zuwa illa idza kana malumin da gonga yana yake na. dole sakanan ni ga sai ki kuyawe amma ban da sim kadi wasu ɗene sim card na zaɓi baba ya maƙe ne ya kino ɗene sim card ne maƙe ne ya sai kinan so mi ga sai ci kuma wo ce wo mi la mi to wa sim card mi ame bo ne ya yi na wun da ji kami ji kinan kami conclude the transaction na ko laji ji gane wa ngoli al muslimun ala shuruti ngol to abon na bo ko mo zaka zan ngana mi ga mota na kuya we wala wo ya mi yawo amma on conditions mi ṣe ti fi búùtò ìlú padà nìbí ó dòmí dáná lẹ́yìn kún yí mbó ọ̀rẹ́ ìdá ìtìláwó tàbí ìyàwó kó mu ọ̀lànà òkú mi nìgbẹ́ pọ́n ti yí sukùn fẹ́lá kí n nà fi ó ṣí ọ̀rẹ́ yín. wọ́n ìdá jí ṣì kẹ̀lé wọ́n lè kìí sinna àwọn náà wọ́n yẹn ní màálù mu. gan àmà gan nìgbà mọ́ta kún ìyàwó yìí. amma ban biyan doci amma lawobe ofe jiki yau ki wuce hujja waje lawo yi zo ganji zugu waje famo ta ke ko mu fe mu ka yi gula yin ni ce bole yi ga hukuma wa ya ni o le be o ne be o so illa idza ma'aluman inda gwaye na ga na wani gwaye na gwaye ke a zandoro min abu wa mini hu mini hubo istisna zaril bai mabi'i waje wallahi yawan wakayen zumaye na waya kunan gara kun kuyawe amma on condition ya mi rutu da ribejo ko ta hadisi ne jabiri dona ولا يجوز umagwayi na daga gigala da tsakaniyar energy yara mu nona kí wọ́n gan ẹni yàrá mu náà yàrá mu gùn yóò kọ́ kájú dàbà rẹ̀ láwọn lọ́jọ́ kí o láwọn ṣe gan ni àmọ́ dúbú gómà àmọ́ next month kí ni ẹ riba kọ́ sàájẹ́ nà kíkẹ́ sí náà sókún gan miya fulana kun a dubu goma sha uku ka ji gane ako next one ci gada wode wajen siyo wala dubu goma sha uku biya miga da kun wacce hawa bukata da next one dola dubu goma sha hukun biya ne ci wazan ku bai ci wajen kike so ganci zugun wuje tumi ni boye mi jami ala cha gun e ko zuko ko kuwa ko na wadano ala fulan na shi biyo dubu goma aga shi dubu goma ta dike a ciga a ciga dubu goma ga ta ke la na shi biya in ba wannan dole etu na yara ahu mun gina nga jiki nga zanin da nan kona wuci jani da na tosan gole a daga kona na wado na wula ja lalya da ji bani isra'ila shi ne su kuka ala yi aga aga aga la shuhum emi emi tuntun ci so kula jin haramu ya bani isra'ila shi kuli mata alaihim shuhum ko faba'uha fa'azabuha faba'uha fa'akalu samanaha adilla mutu su ci gan da kula da ta nan alu ta nan su ta je kiyo ta je mi tororo nde je mi tororo afi di kiyo afi ku ade ku afi yo afi wo ngole di same e mina ga ga kuna mo nga di kiyo nga yi na to so e gogo to so ta fri kwadi sakani ene yara mu na nga di kiyo nga je fo mu bo to so ngole wa wu daga ala mo ci wa wala an ya biya ha domin libadin ba na madan shi wani ga kuma ya zaba su mamu a nan shiga wala ya biya ha libadin da na dan shi wani ga jiki mu ga kuma ya zaba ba su mamu eh kuma ya ji nufi ya zaba su mai da ya kwashi ni na wa jiki na na wa shi yi na wa bai shi ya shi wafe jiki yo wafe cegun wọ́n dé ṣe wọ́n gan ọjà tí ó wọ́n ṣo lè ṣe

ewe ewe kina ainihin price wai kwai ta zuko na wadda ya juji a ni da wani eh nga lo zuko na wadi daidai nan amma wannan cikin babu gaji na zuko wa gula wa dubu da dari biya wala tubi na kwa dubu da dari biya wala tubi na kwa wuce bidan wala alibu wala bi hadirun libadin wata najishu a ngole tanajishu make yara mu ya guna annabi ga wala tanajishu ya wala tanajishu walo ga washi be zanne ko ye cewo zan go ti favor be unde ni a share mu fe bofiu wanda mm. ji gan abajin na kuna mi dubu biyu da dari biyar ga aya dubu uku dai ji kokari dai aya dubu uku dai ba ga wangiyo wale zipu ya wale kazo ya ngo le marketing an waje a wadon don ya ne waje na kibun zan waje na kibun da ga zubun fe diga eh ma da zan sai wannan ba dubu biyar mun da aji kiyo mun da ayi musu ya baba e bo da aji sifun i e e ya sa sun gashi ke dubu biyar ne a shan ya da sa suna ga mila dubu ku benani e bo kiyo sai lawa dango wato inda ya naje shani ba wala ta naje alhali mai hutun ba ga hutun na mafi da hunde to niyyar da shi ba da hunde sifu e Wal walbai wa alalbai umarke unji daidai ne za ke shi e ta ce na zan da ci shari na wana wala ya e bi ba dukun alabai ibabin ga shi ta ce na zan da ci shari na wama wata lakar rukuban umarke goye ne za da gungangani bai arrukubanu shi na zai shi ya arrukubanu zane shi layan gici ko ka daga bazuma ta jiki nan a ce tiya ga jinin nan ya ce guwa ya kone da ci ga gada jinin bude ga lakma ji ya gashi da yi mai na an talaka rukubana ne za a sallami kan ne da ce guzi da je kuka yi tiya daga daga bazumanin e wani ewa kibo ya wuce ga ya wuce ga ce guwa ci sukun wunja hankali ya gugu shi ya yi kwakwa ya ga an wato eh? mm. ya ya cace ya kumaro waliti karu a make ka aliti karu ke aliti karu ya za ki jo ya za yin gici shi dan waji especially yin gici eyi bayi ezo kaba da sauransu wani wuce dai shi dan waji bayani wa sha ku fi kibo wa ku fi sojo patu da zuko ba e di ti o bulu mulu nga mulu kan ti wa chayo ku ti o cha chayo ku mulu ngo ile yiri ne di de yin wa wa tasir ya tasiri ya tasiru ina ya tasiru na la price ala time fulani daga yi nan na fulayi na zando na ga ku jagon na wani ya wani ya kuna dubu da dari biyar ewa eh, can ala price ala ta yin doro ya ala price ala ta yin gan price gwamnati ja doka lati shiga zando wa price ka zaga ko a ya fi da kristi wayar fawo suwan ẹgbà sọ̀kọ́ bu dán wọn lójú mẹ́lú lọ fi kí. n'ole za a ji e, e, price musulunci wa musulunci daga da wani amma ngole na musulunci ke wata na suku da na otu a ke cewa na e ga wuji sauki ya lita shi mini wuce kirki budo sam'an iza ba'a wa sam'an iza shtara ba ne biya sauki da ya gobe to sai ya zaji na kaku na waci ne da kaku na waku ne if possible zanu ta fula nilu dubu daya ẹni wọn wọn ń lọ lẹkọọ wùtọ èlú eji uje elu wazu muje elu imi uje elu nga ya ji sana'o na wa elu da ana suku nga ga mu ya fe ku dubu da dari uku dubu da da dari uku na wa fe kun yo wọ́n yà ń kàlẹ́ aṣọ àbọ̀ wá fi elu ụzọ àdégé lùsọ gbádùn dégé tuntun kó tí wọ́n kún ìhun dúdú dá ẹ̀dẹ̀rí ukù dáàbò ìdà yàtí ìjà kí ẹ̀mọ́ ìwúṣí mi wọ́n lé wọ́n àdé ń kún tó kún dá gán ẹ̀dà ìmọ̀gá jí ọ àmọ̀gá wa láyù wọ́n yà ń kàlẹ́ ọmọ wa fi èlè lókun. ẹ̀wẹ́ náà lè bìkẹ́ sọ́mà ní

ushi amma zane ga shi nula wuya zane ga kuna nun ga kuna usun na soko umuru dushe mu yi wangi mu ma amma ma amma ma da sauransu hmm? amma ademan na ji gangan halin da ci ji a ji tasirin wayan dokan gwamnati na mai gani muka na suku ويجب وضع الجوا... وضع الجوائح واجب مويو ان تجي انا علامه علامه دي كيو علامه قواجي يجي نفيو الجائحه halaka yau na adi wuje nan ko ganewa misali ganin na ya za shi shi ngan wuya ya kun

dole aje lawi kiyan wace irin na jiya ramu la anabi fa sallam na ha an bai samra ta du'a salahu anabi kame ba ku eh su suna sa alama yin wajiya ni ga jiki ga di tabbata in ga ya ga mun goro eh, ci wa koyi wajiya ni e ce ci ko ja kan wuya muto ne wi muto ne shine wala jiki wala tayu da da julai fi pale tutu fere so ma da amfani ko la ku da ku kwa ولا يهل سلف وبيع لا لا لا of course ina hadisi yan man gace na fa laisa min adabu wala yahillu salafun wa bai'un ayyamma ngo ji ana ko ayyamma gangani be eye shi alawa kwate ba ya laliya ebo kibo ba nin nan min gama wa dubu goma ko laji ganewa min gama wa kiyo dubu goma wa mashi wa mashi yan goci gangani da ni ke ba bai doji dubu goma na nima wani biye na washi da mina ka wuce hankali a ko ya bane mi shi yanda ci gani biyoyi nan ware bata yin wajin bata wa ya to ba ya bane mi a sai ci okay that means yana goma mai dubu goma wani kunya wa yana so mi ta lole ya fe wa wo le zan na fe ci wo le zan na ma fe ci zan na ma fe ci enu shi ne le a'a ah, ah, duk wa landu ba ji sai fadi ni a ma dubu goma da next two weeks ba za ta yi la'in biya ni ngai ne ajin kata ya kane ni kai ne riwa no ne ah na to ajin ni ti ajiwa separate time jiji kiyo kiga ga wace ne ji mi ashi ne bele bele bele zanu ta shi ko akune yiti ji wuce kai wale ga majalisu la aka biyan transaction dondo wuyuyi ka ma ga adresu adresu gani da dosha wala shartani fi bai'in ko ko shirati guba da kiwo da wace miyo yan waji abi a eh, a ce tai waji mi shi da mi a shari a ce tai eh in wani wani doro nuclear ni gula da ni umma to me ndoro majiwa mi gashi amma nga be kaza be kaza jo mi ga la shi ne ngole pass ndoro yui wala bai a tani fi bai atin amma a cewa guba don wace niwa wala ribu eh, ma lam yadman ẹ̀dà máa ké ìjìnlẹ̀ dé na ní ńlá jíjẹ́ náà yẹn ní ńlá protest ńlá àgọ̀dọ̀ gbúgbà náà yẹn ẹ̀dà ṣíṣì wọ́n na yàká adìẹ náà wọ́n jẹ náà ọmọdébùrẹ́jú wà fún yàká yà ci. Hmm?

transaction mojiri nan wanda ya fata musu jijiya musu jijiya da da yabo ne ko expectation tsaron gashi ne wa bai ma laisa inda bayi a majiya da na wa koya na waje ana annabi ga latari ma laisa inda ka waya juzu bi sharti al khidai amma jaizu ko kaga kiya kaga bi tibin inda wani misali bayanin business na na ya ji business na na ya ji kiyo eh, eh, wọ́n import atv yìí ẹ̀dà tí bẹ́ẹ̀ tí yọ certificate atv kan náà láwọn èèyàn wúṣọ wọ́n mini tv na ó dàgbà kó japan bọ́ na tv iri na rí kí ọ ń dẹ̀wò àmọ́ kaza yi ko wa ga da jimin address ka be kaza be kaza be kaza be kaza ga ta wuri for dole ki da wuji ki wuji ki an wanda wanne ba eh kai won go lo ya ni ga ci ne wode ga ci ka ta ni de mm. hmm? amma ba ni wo go da loji ne na gaskiya dai ba kuka an mene zuwa wa dabo wata ce wace waje go mun dai bai kinga jin mun da balu to gaskiya mu wa bukatun ja ala ma ala ba kuma ka daga ne dai tv wuce da wa gaji wa ji kiyo gaji wa wannan mutum mai jamani a e? a yi kin gobe ki ya ji ni gaskiya a eh wato wato ba ga je je je ba je wace wuce ga kiliya musamman wuce ga ma na tsare da sakoji ma su san yi ba Wani khiyar fil majlis sabitun etane zade majlis lafi da majalisi ba ne biki nan ye ji baje ni jina ye ji eta ma le me ta fara kaga ga idila biki nan idila gana gama la ni ga albayi ani ma le me ta fara kaza guba zana sune be zana shine ade kiyo ade ta ye ni ga kuyawe de ta ni ga shi be ni a shan kaga idila biki nan adila gana amma ga gani wace aji ke wace aji tabbatarwa ni don sun sha Allah ga kafin jabo wallahu alam subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka